masauraro sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. a aja kai raka raudo. Idan kuna biye da mu a cikin wannan shiri, mun kwashe makonni biyu muna tattaunawa da wani matashin injiniya a birnin Maiduguri da ke Najeriya, wato Mustapha Abubakar Gajibo, dangane da aikin da ya samar na kera motoci masu aiki da hasken rana. kun ji yadda ya fara wannan aiki da irin ci gaban da ya samu kana kun ji daga bakin wasu mutane da suka shiga waɗannan motoci wanda ke aiki a birnin Maiduguri da kuma wasu daga cikin ma'aikatansa. Yau za mu kawo muku ci gaban tattaunawarsu da Bilyamin Yusuf. Mai na bolla iya kiri ne ran. Mai na kula yi shororom shororom za ma tara yare ma. ganin cewa akwai kwanakin bayan mataimakin shugaban kasa ya zo har ya shiga motan ya abin nan me ya gaya maka eh ba sun mana alkawari sosai akan sun ce za su ba mu gudunmawansu da goyon baya su ga mun faɗaɗa abubuwan nan namu da muke to already da har yanzu muna magana da su kasan abubuwa da na gwamnati eh, akwai hanyoyi da tsare-tsare da yawa da za a bi su har yanzu da muna kan magana da su to kai a matsayin ka gashi ka gera irin wani an ce har keke na ma akwai kamar motocin nawa ne keke na nawa sofa mun kera keke na fef har guda gaba daya zan ce kusan guda 45 ne wasu suna aiki a a lokoja a university na lokoja muna da guda goma sha biyar da suke aiki a wurin sannan akwai wayanda yanzu haka an gama kera su muna shirin mu shigo da su nan cikin garin maiduguri su ma za a fara amfani da su motoci muna da su guda goma yanzu haka wanda mun yi kuma yanzu haka muna kan kera wasu wanda zuwa karshen watan gaban nan insha Allah su ma za mu gama su to yanzu ya kake ji kai karan kanka an ka zo ne har ka kirkiro wannan batu ya kake ji e gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda abu ne wanda yau a cikin garin maiduguri mun fara shi kuma gashi nan ya yi attracting attention all over duniya yau gashi ina magana da radio france su kaga wannan ma abu ne na farin ciki sosai to wani gina za ka yi musamman mutane a kowane sun gama makaranta za su ce za su yi aikin gwamnati to gashi yanzu kai ka girgiri wannan abu kai wani gina za ka yi musamman matasa irin ka akwai yaushe eh, kira ɗaya nake wa matasa ah, duniyan ta canja yanzu ba kamar da bane wanda ka gama makaranta za ka yi amfani da certificate ɗinka ka je ka nemi aikin gwamnati ko wani abu yanzu duniyan ta zama na mu mu za mu yi creating makanmu wannan ayyukan so saboda haka ni yana kira ga matasa ba wai abin sai an ma gama makarantar ba ne tun ana makarantar a nemi abin da za a ringa yi don saboda ko su gwamnatin yanzu haka sun faɗa da kansu cewa ba fa su da wurin da za su sa mutane to saboda haka mu ya mu mu za mu nemo wa kanmu aikin yi yanzu ka ga misali ni wannan ɗan ƙaramin abin da na fara na a cikin ma'aikata na yanzu haka ina da ma'aikata wanda directly suna aiki da ni wajen guda ashirin ne to kuma wanda suke zuwa su yi mana aiki na wucin gadi kuma ba za mu iya irga maka su ba so idan ni kadai zan iya samo kirkiro wani abu da har zai nemo mutane kusan ashirin ko talatin aikin yi to kaddara akwai iri na iri na guda ashirin a garin nan to kaga mutum wajen ɗari biyu ko ɗari uku za su samu abin yi kenan to wani nasarori ka samu a wannan aikin eh to alhamdulillah mun samu nasarori da yawa babban nasarar da muka fara samu shine mun gama motocin nan mun fara aiki da su suna aiki a cikin gari har sun fara ne solving ma mutane matsalolin da suke ciki kuma already yanzu haka sun fara mu as, as company sun fara mana generating kudade sannan mun yi moving daga e, juya motoci wato converting motoci daga kawai sai ai daga aiki da fetur zuwa aiki da wutar lantarki mun ma fara kera su da kanmu so su ne da eh, manya-manyan nasarar wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris kuma muna tattaunawa ne da injiniya mustapha abubakar gajibo matashin ɗan najeriya da ya fara ƙera motoci masu amfani da hasken rana a jihar borno yanzu kuma za ku ji manyan kalubalen da wannan matashi ke fuskanta wajen cimma burinsa eh irin wani abubuwan akwai kalubale sosai na farko dai abu ne wanda ba a taɓa yin shi ba a ƙasan mu ka fara yi so akwai wannan kalubalen ka nemo ka haɗo kan mutane ka haɗo kan ma kama kama eh, proving ma mutane cewa abun nan da kake zai yi so shi ma akwai wannan kalubalen sannan na biyu akwai yaushe irin wani abubuwan kasan dole yana buƙatan kuɗi kuma yana buƙatan funding sosai so muna fuskantar wannan kalubalen sosai ah, kuma na biyu na uku ah, wasu kayakin nan da muke siya ah, muna siyan su ne a wani kasashe wanda kaga dole sai mun nemi eh, exchange rate wato ko dala ko wani kudin wasu kasashe don mu siya to ta nan wurin ma muna fuskantar kalubale sosai saboda muna siya ne kayakin nan a farashi ne na black market rate saboda tsare-tsare wanda gwamnati suka yi ma irin wayannan kamfanuwa namu mu samu kudin ta uh, official rate din yana da wahalan samu sosai so muna kira ga gwamnati su ba mu support sosai uh, irin wayannan abubuwa din su ne suke driving economy na kasashe a duniya gaba daya yanzu haka ko wani kamfani da suke yin irin wayannan abubuwa kamar namu a nan kasar america tesla Eh, shekaran nan da ya wuce 2021 ya biya tax ma kawai eh, na wajen 90 billion dollars so yau ka juya 90 billion dollars eh, ya kusan kai 6.7 trillion naira to budget na mu ma gaba ɗaya 7.17 so ka gani wani just company irin namu ne yana biyan ma kusan bajet na kasan a matsayin tax to idan aka ba mu gudun me zance ne goyon baya sosai mu ma wata rana za mu iya zuwa wa innan level din kamar na fahimci ka wato ba ku taɓa samun wani taimako daga ko ina ba wannan kawai kan kuke yi sosai ma ba mu taɓa samun any support from kowaye ba wannan abun tun da muka fara shi har zuwa level din da muke mu muke funding abun mu da kanmu kai magana cewa kuna girgire-gire kun tashi daga kwambatin kuna girgire-girgire kai mana bayani akan sabon motar da kake girgira daga tushe wacce iri ce kuma ya take ok ita sabuwar mota da muke kokarin mu kera shi gaba daya fuli a nan kasanmu boss ne shi ma shi ma boss ne wanda mun tsara shi saboda ya amfani da shi for city mass transit wato sufuri a cikin garurukanmu to shi wannan boss din zai iya ɗaukan mutane guda goma sha biyu an gama shi sannan kuma zai zama shi is fully air condition wato da na'urar ac da kuma na'urori da yawa a jikin shi wanda duk wani motoci dai na zamani suna da shi mu ma namu na insha Allah muna aiki don har shi yasa ma muka muka kira shi da suna future wato abu ne wanda mota ne wanda in ka shiga cikin shi ka zauna zai ringa baka yanda motoci za su zama in the future so kuma insha Allah idan aka gama shi a caji ɗaya shi zai ɗara ma wanda muka yi daga bayan nan zai iya tafiyan kilomita har ɗari biyu ma. to a kamfanin naka na zo na ga future is green kamar menene wannan abin yake nufi. eh to the future is green a hausance ma'ana kamar rayuwa ta gaba za a samu ingantaccen muhalli ta hanyar samo da wutar lantarki ta hanyoyi masu kyau wanda ba za su gurɓata eh, yanayin. da gamsu eh, ya fiye da ni a dangido, Ku zai yi la'an ne. yanda na da la'ani kirwiri ma fiyaroni dusu ma ni ma nyima bala ma motori ma nyima kiri hoyi ni wa sonnum To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da kuma fatar hukumomin da abin ya shafa da ma 'yan kasuwa za su tallafa wa injiniya gajibo wajen ganin ya bunƙasa wannan aiki yadda Najeriya za ta ci gajiyarsa wajen rage dogaro da motocin da ake shiga da su ƙasar daga ƙasashen ƙetare matakin da zai kai ga ana fita da waɗanda ake ƙerawa a cikin gida. yanzu gulin nan di mai a madadin injiniya mustapha abubakar gajibo da sashen hausa na radio france international sai kuma mini yusuf da ya hidimar hada shirin bashir ibrahim idris ya cewa ku huta lafiya